Da farko tsohon gwamna Dr. Mazu Abungida Aliyu na magana ne a taron gidauniyar raya ilimi a Abuja don aikin ginawa da tallafa makarantu da kan ɗo ɗalibai kusan kyauta har ma da kula da ilimin marayu. Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya. sai ka wayi gari ka tarar a cewa gwamna ya tashi ya ce zai iya biyan wa'insu amma ba zai biya malamai ba bai damu ma da zuwa makarantun ya san ma me ake yi ba su kuma iyaye an karaya ba mai iya tunkara ilimin ɗanka is ya ma fi ilimin ka kai kanka don shi ne in ana fatan in allah ya maka tsawon rai ya zama duk inda ya tafi a ce ai dan wani kaza ne to in ba ilimin nan me za a ce in bai da ilimi ko abin kirki ba zai iya yi ba kuma gashi yanzu an bar mu da yara sai shaye-shaye ga wa'yansu ma da ba su makarantun don koyaushe aka ce wai yara da ba su makaranta sun kai kaza to koyaushe idan aka ce maka sun kai miliyan ashirin ka tabbata arewa suke miliyan goma sha biyar ɗin saboda haka dole mu ƙara masu ƙaimi su ƙungiyoyin nan su ƙara buɗe makarantu da kyau kuma a ko'ina muka je mu ƙara gaya ma mutane kasan wato abin mamaki 'yan kasuwanmu da yawa ba san cewa ana samun kuɗi sosai a makarantu ba idan ka gina makaranta shekara bakwai in kai investment daga wannan shekara bakwai komi naka ne kuma in dai kai investin da kyau kasa sa kuɗin da kyau aka gina makaranta mai kyau aka samu malamai na kirki da sauransu ɗaya shekara ɗaya biyu uku daga shekara biyar ɗin zuwa bakwai komi naka ne kuma riba ne har la'ila kuma duk yaron da ya bi ta makarantar har ya san cewa ga wanda ya gina makarantar nan ko yaushe in ya tuna ko murna ya yi ko bai ce Allah ya sa albarka ba ya riga ya nuna cewa abin da ke so kenan sai da ce kamar ka gina rija wani ya zo ya sha ruwan ka yi masallaci wani ya zo ya sallah to haka kuma in kai makaranta ka dubi mutane da yawa ka dubi kai ku kanku makarantun da kuka yi yau shekarun makarantun nan nawa ko primary ko secondary ko university saboda haka dole mu kara wa mutane kaimi mu kuma kira wa'annan attajirai tsakanin mu su gane cewa lallai ilimi ma hanyar kasuwanci ne mai kyau yanzu kamar yadda muka ji eh, magabatanmu na cewa kowa dai ya san gidan ubansa kuma gidan ubanmu arewan nan kuma ko mun ki ko mun so ko me muka zama za a samu arewa ne kuma idan ba mu haɗa kanmu ba wallahi za a rarraba mu yanzu za a dinga ɗaukar mu ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ana watsarwa Sha ta yi wani waka ku tashi ku farka 'yar arewa wannan wakan mutane da yawa idan suka lura da wakan na san idan ka ji waka sai a ce wani ne yi shi kaza kaza amma da za ka saurari wannan waka yau ina manyan mutanen namu da ki haɗa kan to ya kamata mu haɗa kanmu mu tabbata cewa arewa ta zama ita ce direban najeriya ba kuma direban najeriya wai kawai don an ba ku shugaban kasa ba a'a duk abubuwan nan ta fannin wato e, ko economy ko political leadership ne ko menene Allah ya ba mu amma har yanzu ba a san hanyoyin da za a fito da shi ba idan ana mana takaman man fetur ne to shi ma yanzu arewa ta samu in ana mana takaman gwal ne gwal ɗin zamfara kawai ya fi na gane yawa da ake ce mata ma gold coast ka gane ko to idan muka fito duk da waɗannan hanyoyin yadda za mu tabbata cewa duk wani dan arewa ya samu ingantaccen rayuwa menene ingantaccen rayuwa a dai ce ba za ka je ka kwanta da yunwa a cikin gaba ɗaya kenan a ce 'ya'yanka da makwabtanka suna jin daɗin junansu kuma suna samun ilimi mai kyau a ce ka tashi daga sakkwato za ka mai duguri ba ka da tsoron cewa wani zai tare ka hanya gidanka ko ko 'ya'yanka maza da mata duk sun samu ilimin da yake ko me ya faru za su iya zama a cikin rayuwarsu ba tare da damuwa ba shirin arewa a yau ake sauraro da ganin muryar amurka arewa zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawa a unguwar gyaɗi-gyaɗi da ke cikin birnin Kano kuma a shekarun baya an fuskanci kalubalen tsaro daga wasu matasa da suka kangare. Wannan ya yi sanadiyar kafa wata kungiya ko kwamitin zaman lafiya na 'yan sa kai da Alhaji Ibrahim Goje ke jagoranta. Mun tattauna da Ibrahim Goje don jin yadda suke gudanar da wannan aiki da irin tasirin da suke yi a unguwar. Abubuwa ne suka dinga tasowa kala-kala na farko yara tarbiyyarsu ta lalace kana tsaye da rana tsaka za ga yara sun fito a guje da wuka ana yanke yanki ana kashe-kashe ana sare-sare a irin wannan unguwa tamu mai albarka da gyaɗe-gyaɗe kuma da unguwar ba haka take ba sai muka tsaya muka yi tunani muka ga cewa to ya za a yi muna ga muna da gudunmawar da za mu iya bayarwa cin da mu ma ba a bamu irin wannan tarbiyyar ba kuma muna ji muna gani mu bari har unguwa ta zo ta kai irin wannan yanayi nata wannan shine dalilin da muka tashi muka hoɓɓasa muka je muka ce to bari duk procedure da ake bi wato matakai da ake bi na doka mun bi muka yi wa kungiyar rijista da local government muka yi mata rijista da state sannan kuma muna da lauyoyi wanda in abu na shari'a ne ya kama a shari'a suna zuwa mana ko ina su bi mana kadin mu karbuwa ta karbu saboda dama abin kowa yana damunsa ya rasa ya zai saboda tsoro wai da ake na yara to da muka kafa wannan kungiya a gaskiya duk wanda zai yi kungiya dama irin wannan to ya dauko da ake cewa ba gammu sai ka yi hakuri a zage ka a ci mutuncinka ba abin da ba za a yi maka ba amma in kai hakuri to za ka samu nasara to hakuri da muka yi shi sa muka samu nasara alhamdulillah yanzu idan ka zaka duba cikin Kano ma gabaki ɗaya idan zaka saurari gidajen rediyo kowa ce ake kuje ku koyi da ƙungiya irin ta gyadi-gyadi wannan shine nasara da muka samu a wannan ƙungiya. a nan alhaji ibrahim goji ya bayyana wani babban kalubale da suka taɓa fuskanta a yayin da suke gudanar da wannan aiki na sa kai kalubale dai da muka fuskanta wanda har ya muke tunanin da zai dan raza namu mutane ko su 'yan kwamiti na security namu su ja da baya shine wani operation da muka je muka yi a kofar gidan baban la'ila wani guri da ake kira kankare kankare duk mutumin da yake gyaɗi-gyaɗi ba ma gyaɗi-gyaɗi ba duk mutumin da yake kano ya san mecece kankare muka je muka wani operation da daddare aka sassari yaranmu aka daddatsa musu wuka aka kwakwace musu wayoyi alhamdulillah a daren muka tafi aminu kano muka je aka tritin dinsu aka ci gaba da akwai wanda sun kai wata biyu ko uku ana ba su treatment kuma alhamdulillah kungiya take biya a jihunta haka kuma muke bi gidajen su waɗannan wadansu su takwas da aka yi wa rauni ko tara muke ba wa iyalansu a ɗan hasafi don dalili mutum ne yake abu ba albashi kake biyan sa ba sadaukar da rayuwarsa yayi ya kamata ka hoɓɓasa ka nuna cewa kishin abu wallahi haka har suka samu lafiya ga baki ɗayansu ba wanda ya kashe ko kwabansa kuma haka muke muke dan ba su dubu biyar dubu uku haka a gidajensu wallahi akwai ɗaya da muka je mata ce to kaga irin wannan kaga da wani gurin ne kaga haka za a bar mu da rauni da wahala to har Allah ba sauki haka muka dinga wannan abu Allah ba sauki to wannan shine babban kalubale da muka fuskanta amma daga wannan gaskiya ba mu samu wani kalubale ba jama'a unguwa malamai yan boko yan siyasa dan su ma mun kirawo su da attajiran unguwa gabaki baki daya wallahi wannan kungiya ta karbu ɗari bisa ɗari. Masu sauraro a nan za mu dakata da shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shara. A madadin muryar Amurka, ni na Sura Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika, ya kiyaye are wa gaba ɗaya.